Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta ya ce tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin sha biyar ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa hedkwatan tsaron Najeriya ta ce da karinta na Operation Hadarin Daji da ke arewacin kasar sun samu nasarar tafke wasu 'yan ta'addan kasashen waje da ke haɗa kai da na Najeriya wajen tafka munanan ayyuka. Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Bennett Onyeko ke bayanin cewar dakarun rundunar Operation Hadarin Daji kai nasarar tafke wasu 'yan bindigar kasashen waje guda biyar da ke haɗaka da 'yan bindigar cikin gida Najeriya. Za kuma ku ji a Najeriya bayanai daga jihar Imo na nuna cewa 'yanci rani da 'yan kabilar Igbo na ci gaba da nuna fargaba sakamakon bullar wani sabon nau'i na kashe-kashe da tsara kawunan mutane da ake zargin 'yan kungiyar ipob ana kuma tafi da rahoto na musamman wanda sani malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni daga nan amurka amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya. Jama'a Salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Shugaban zaben Kenya ya ayyana mataimakin shugaban kasar William Ruto a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa wanda aka yi kusan kan kan kan amma wasu jami'an zaɓe hudu sun yi watsi da sakamakon lamarin da ya haifar da shakku da rudani kan sakamakon. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Kenya ya faɗa yau litinin cewa ruto ne ya lashe zaben zagayen farko da kashi 50.49 na ƙuri'un da aka kada kimanin kashi 1.5 gaban tsohon firaminista raila odinga kamfanin dillacin labaran associated press ya bayar da rahoton cewa kakakin babban abokin hamayyar ruto raila odinga ya yi watsi da sanarwar da shugaban hukumar zaben ya bayar cewa ruto ne ya yi nasara a zaben Sojojin kasar Ukraine sun ba da rahoton lugudan wuta da sojojin Rasha suka yi a yau Litinin a yankin gabashin Donbass da kuma yankunan kudancin Ukraine ciki har da garuruwan da ke kusa da Kherson da Mykolaiv. Rahoton da babban hafsan sojin Ukraine ya fitar ya kuma an bato hare-haren tankokin yaƙi da jiragen sama a garuruwan da ke gabashi da kudancin Zaporozhia. Ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhia. inda bangarorin biyu ke ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar rasha ta kwace wurin ne a watan maris jim kaɗan bayan ta mamaye ukraine mai kula da tashar ya ba da rahoton cewa ginin yana cikin haɗarin fitar da turiri mai guba ko tashin gobara bayan ƙaruwar harbe-harben rokoki a makon da ya gabata rundunar sojin china ta ce ta ƙara yin atisaye a kusa da taiwan a yau litinin yayin da wata tawagar 'yan majalisar dokokin amurka ta ziyarci tsibirin da china ke ikirarin nata ne ta gana da shugaba tsai in wen lamarin da china ta ce wani cin zarafi ne ga yaucinta 'yan majalisar dokokin amurka ɗin biyar ƙarƙashin jagorancin sanata ed mckay sun isa birnin taipei a wata ziyarar bazata da yammacin jiya lahadi wadda ita ce babbar kungiya ta biyu da ta kai ziyara bayan shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi a farkon watan agusta wanda duk don haka kasar sin ta rika atisayen yaƙi na kwanaki rundunar sojan kasar sin da ke da alhakin kula da yankin da ke makwabtaka da taiwan rundunar sojojin 'yan da jama'a ta gabashi ta ce ta shirya sintiri na haɗin gwiwa tare da shirye-shiryen yaƙi tare da atisayen yaƙi a cikin teku da sararin samaniyar taiwan a yau litinin sanarwar ta kara da cewa atisayen sun kasance kashedi mai karfi ga amurka da taiwan da ke ci gaba da wasu dabaru na siyasa da kuma yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin mashigin taiwan ma'aikatar harkokin wajen kasar iran a yau litinin ta musanta hannun iran a harin da aka kai wa marubuci salman rushdie wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida wa manema labarai cewa iran ba ta zargin kowa da ɗora alhaki ba sai dai shi da magoya bayansa wakilin rushdi ya faɗa ranar lahadi da ta gabata cewa yayin da marubucin zai fuskanci doguwar jinya yanayinsa yana kan hanyar da ta dace. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hedkwatan tsaron Najeriya ta ce da karinta na Operation Hadarin Daji da ke aikin kakkaɓe 'yan ta'adda a yankin Arewa maso yammacin ƙasar sun samu nasarar cafke wasu 'yan ta'addan ƙasashen waje da ke haɗa kai da na Najeriya wajen tafka munanan ayyuka. Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya, Manjo Janar Bernard Onyeko ne ya ce an cafke 'yan bindigan a dajin da ke cikin yankin karamar hukumar Jibiya a jihar Katsina. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina da rahoton. Troops of Operation Hardening daji in the northwest zone of the country has also continued to sustain their operational activities through arrested five suspected foreign bank. Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Bernard Onyeko ke bayanin cewar dakarun rundunar Operation Hadarin Daji da ke aikin kakkabe 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yammacin Najeriya. na can na ci gaba da matsakaimi inda suka yi nasarar tafke wasu 'yan bindigar kasashen waje guda biyar da ke haɗaka da 'yan bindigar cikin gida najeriya suke tafka aika-aika 'yan bindigar ƙetaren wato murtala wada saminu sani shamsu adamu salisu sadau da usman ibrahim sojojin sun cafke su ne a dajin da ke yankin karamar hukumar jibiya a jihar katsina in jibiya local government area of katsina state to ko waɗannan 'yan bindigar daga wace ƙasa suka fito kuma shin takamaime menene manufarsu i think the most important thing is the effort the tremendous effort the armed forces of nigeria and the security agencies have put in place to arrest and contain these bandits kaga abu mai muhimmanci a nan shine irin gagarumin kokarin da mayakan najeriya suka yi na cafke waɗannan 'yan ta'adda koma daga ina suka fito kasan ba su da wani harkan yi a nan najeriya a saboda haka kai a matsayinka na kwararren ɗan jarida sai ka zurfafa bincike don gano daga inda suke na dai gaya maka cewar daga kasar waje suka fito. A jiya ne kuma wasu bata gari suka shiga wata makarantar sakandare a jihar Nasarawa inda suka bindige wani malami har lahira. kuma wannan duka na zuwa ne a daidai lokacin da sufeta jar 'yan sandan najeriya usman alkali baba ke bada umarni ga jami'ansa na kara tsorar matakan tsaro a baki ɗayan makarantun ƙasar da ma asibitoci abinda masana tsaro irin su salihu othman dan tata ke ganin ya kamata ya kamata ba ma rundunar 'yan sanda kaɗai ba a ce a yanzu jami'an tsaro an samu haɗin kai da ma'aikatun asibitoci da makarantu saboda ba su kariya na jami'an tsaro ya kamata a ce a yanzu don haɗin gwiwa na rundunar 'yan sanda security and civil defense na dss a fifita kai tsaro ga makarantu da asibitoci saboda mi a inda 'yan ta'adan nan sun ka kasa samun gidajen gwamnati to makarantu ne da kuma asibitocin da an san akwai sakaci hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria madalla a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoton to a najeriya bayanai daga jihar imo na nuna cewa 'yanci rani da 'yan kabilar ibo na ci gaba da nuna fargabar da nuna fargaba sakamakon bullar wani sabon nau'i na kashe-kashe da tsara kawunan mutane da ake zargin 'yan kungiyar ipob wani kame da 'yan sanda suka gudanar ne ya nuna cewa akwai hannun 'yan kungiyar ta ipob daga birnin owerri na jihar imo ga wakilin murya amurka lamido abubakar sokoto da karin bayani al'ummomin 'yanci rani musamman da ke zazzaune a yankin kudu maso gabashin najeriya na cigaba da bayyana damuwarsu dangane da yadda halin tsaro ke cigaba da taɓarɓarewa a yankin kudu maso gabashin najeriya wannan yanayi dai ya tabbatar da cewa zargin da ake yi na 'yan kungiyar rajin biyafara ta ipoc cewa su suke kai hare-hare domin kuwa wani kame da 'yan sanda suka yi na 'yan kungiyar ta ipoc ya nuna cewa hakika da sa hannunsu na kasar da zaman lafiya a jihar ta imo a wata ziyara da na kai a birnin owari na gana da bangarori da dama da farko dai na tuntuɓe shugaban kungiyar 'yan nijar mazauna jihar ta imo ibrahim abdulkadir dangali kan halin da suka cinci kansu ciki eh, gwamnatin jihar imo eh, suna iya kokarin su su ga cewar an kawo ƙarshen wannan abun amma mu dai a tafiyan da muke har yanzu gaskiya muna cikin zaman ɗarɗar dauki ɗaiɗai da ake muna gaskiya mun samu asara dukiyoyi da rayuka musamman mu 'yan nijar wannan lamarin dai na ci gaba da zama babbar damuwa akan harkokin tsaro a sassa daban-daban na jihar ta imo kawo yanzu dai 'yan rani da ke ƙauyuka daban-daban a jihar ta imo na ci gaba da yin ƙaura ta dole domin gudun abin da ka iya biyowa baya. Sunana Abbas Muhammad Mamman Suka. Eh, mutanen da suke olun nan da kuma in bidi duk sunanan sun dawo cikin gari saboda wajen yana da wuyar zama. to mu a ƙashin gaskiya yan iphone muke zargi saboda suna da wani maki guda in sun kashe mutum su yanke su cire kai da wuya halin rashin tsaro ba wai yan cira ni kadai ba har da ma yan kabilar ta ibo su ma sun cinci kansu cikin wani yanayi na rudani a jihar ta imo dangane da kashe-kashe da ke faruwa killings and insecurity in nigeria at large is very very outrageous the name given to it as an unknown gunman wannan yana cewa ne sunana daniel ho kuma ni shugaban wata kungiya ne ta sa kai a jihar ta imo rashin tsaro lamari ne da ya gagari kundila a yankin na kudu maso gabashin kasar kusan ma babu wanda ya tsira kuma abin takaicin shine bayan an kashe mutane daga bisani sai ka ji hukumomi na cewa wasu 'yan bindiga ne da ba a kai ga ganewa ba ita ma wannan 'yar kabilar ibo ce ta ce killing of the Hausas, the Igbos. In fact, let me say everybody killing. I don't like it. I'm not happy. Tana cewa ne sunana Blessing ni yar jihar Imo ce kuma ra'ayina kan rashin tsaro da kashe-kashe da ke faruwa wanda ya shafi Hausawa haka kuma ya shafi 'yan kabilar ta Ibo. Gaskiya muna cikin fargaba sannan kuma muna kira ga hukumomi a Najeriya da su ɗauki matakan da suka kamata. ka haka ne ya sa na yi tattaki zuwa ofishin rundunar 'yan sandan jihar imo domin jin irin matakan da suke ɗauka muhammad ahmad barde shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta imo mun samu su matsalolin tsaro saboda wasu 'yan tsigiru hakan ga suka je suka kashe wasu mutane guda bakwai suka sake zuwa wani police station ɗin kuma da ake ce ma agwa suka je suka kashe mana 'yan sanda guda hudu. To kamar su waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki da ake zargi kamar ko an samu kama su? Mun dai samu mutane guda takwas yanzu na mu kuma muna da muna bincike don mu tabbatar da su suka aikata ko ba su suka aikata ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Owori, jihar Imo, Najeriya. An gaishe kalami da Abubakar Sokoto to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya akan matsalolin siyasa da rashin tsaro a ƙasar. A Najeriya dukkan shirye-shiryen da suka wajaba dangane da zaben da za a gudanar baɗi don Allah ya kai mu sun kai kololuwa domin yanzu halin da ake ciki hukumar zaɓe <clears throat> ta kammala damar da ake baiwa 'yan takarar shugaban ƙasa da na gononi na su janye daga yin takarar ko kuma su canza sunan mataimaki ɗan takara. sai dai kuma sanata ahmed lawan da sanata akwabio su kam nasu bai kai ga muradi ba yanzu nan da kwanaki 44 wato ranar 15 ga watan satumba wato watan gobe bisa ga tsarin hukumar zaɓe 'yan takara na shugaban kasa da na majalisar kasa za su fara gangamin yakin neman zaɓe a jihohin tarayyar ƙasar nan 36 da kuma abuja wato ga su 'yan takarar shugaban kasa yayin da su kuma masu takarar majalisar wakilai da kuma sanatoci za su gudanar da nasu gangamin ne a mazaɓin da suke son su wakilta don zawarcin ƙuri'un cin zaɓe wannan shine zai kai su har zuwa ranar 23 uku ga watan uku wato watan maris kwana biyu kenan kafin ranar da za a yi kada kuri'a yayin da a ranar sha biyu ga watan oktoba su kuma 'yan takarar gwamna da na majalisar dokoki na jiha a ranar sha biyu ga watan oktoba ne za su fara nasu gangamin yakin neman zaɓe a mazaɓinsu shi kuma gwamna a dukkan kan mazaɓin da ke faɗin jihar taso kuma wannan shine zai kai su har ya zuwa ranar tara ga watan maris da za su kammala wato kwana biyu kafin lokacin da za a gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisar dokoki na jihohinsu to amma fa su jam'iyyu tun a ranar talatin ga watan disamba na bana din nan har ya zuwa shida ga watan janairu na baɗi da za mu shiga shine wa'adin da aka ba su jerin sunayen waɗanda za su wakilce su su sa ido a wajen akwatin zaɓe da kuma wurin da ake tarawa da gabatar da zaɓe a gundumomi da kuma shiya kama ya zuwa jiha baki ɗaya kamar yadda aka saba. Bisa ga wannan tsari dai yanzu lokaci ne da aka shiga na gudanar da siyasa tsantsagwaranta inda 'yan takarar da suka sha kaye ko kuma suke jin an yi masu wakacika tashi a wajen zaben fidda gwani suke huce takaicinsu kamar dai yadda mai shari'i game da harkokin siyasa dr awal abdullahi ya yi mana bita a hirar da shi kowace jam'iyya za ta dubi yar uwar hamayya ta dubi ina ne matsalolin da take da shi yadda ita za ta dogara akan matsalolin domin karya ta da kuma yi mata batunci za a kuma dubi ina nasarorin suke su ma kansu nasarorin ita jam'iyyar hamayya ko kuma jam'iyyar take kallon wanda ɗaya jam'iyyar ta gaya za ta ta ɓata nasarorin ko kuma ta yi amfani da wannan ɗin wajen inganta kanta kowace za ta nemi makwantar kowace musamman ma manya-manyan jam'iyyu guda biyu jam'iyyar apc apc da pdp idan kuma ka dubi labour party wanda irin su peter obi suka fito a ciki ki kuma wannan wani tsari ne na daban wanda ya koma siyasar bangaranci kuma suna nan suna ta propaganda akan cewa lallai ai zaɓe ma mai zuwa peter obi sai ya samu ƙuri'u wajen miliyan ɗari to ana kiran wa'annan tsarin propaganda domin su a ganin su zai jawo hankalin masu ƙuri'a domin kaɗa ƙuri'a kan su je su lalata ƙuri'a su To yanzu ana hauma-hauman canza shiƙa ga waɗanda suke jin an yi masu ba daidai ba wajen yin takara ko ɗan takaransu ko ta jam'iyya kake kallon wannan al'amari. wato shi dan siyasa har kullun shi abu madogararsa shine ya zamanto yana kan madafan iko babu dan siyasan da ke so ya rasa madafan iko da haka idan yana da wata dama sai jam'iyyarsa bisa ga kowane ma dalili ne yasa ta sa shi ya rasa wannan damar to tunanin shine ina ne inda zai je da zai samu wannan damar da za a dama da shi abin da yake faruwa kenan shi yasa ake tsallake tsallake daga wannan jam'iyya ya koma waccan daga waccan wannan ya koma waccan kawai saboda baya so a bar shi a baya a tsarin shugabanci da kuma madafan abin iko. To amma a takaice ya kake kallon yanayin yadda zaɓe zai gudana eh, baɗi don Allah ya kai mu ganin cewa abin an sanyo kabilanci da addini. An riga an samu rabuwar kai yanzu aka zance da nake da kai akan bangaren addini da kuma bangaren inda mutum ya fito. Idan ka dubi jam'iyyu kamar APC ta tsaye da musulmi da musulmi a matsayin 'yan takara. To wa'inda ba musulmi ba ne ko daga wani bangare suka fito na Najeriya su suna ganin to jam'iyyar ba tasu ba ce kuma za su yi abin da za su yi domin su kada ta. Sauran 'yan siyasan su ma nan suna ɓata wannan tsarin al'ummar domin su su samu goyon bayan. Wa'inda ma suka tsaye da musulmi da kirista amma daga arewacin najeriya su ma a jami'ance suna da irin tasu matsalar wanda za ka tadda cewa wasu jigajigansu ba su yarda da tsarin ba suna koke don haka suna kokarin su fice ko ma sun fice daga cikin tsarin wanda cikin haka su kuma illa ne a gare su zaben da za a yi na 2023 fi addini da bangaranci zai taka rawa mai tasirin gaske wajen yin zaben wannan yasa muke hangen akwai yiwuwar sai an yi zaɓe karo na biyu ba lallai ne a sami wanda zai zamanto ya ci zaben kai tsaye a karan farko ba dan yanzu haka masu fashin baki akan siyasa an zauna an yi lissafi har lissafin ya bada ana hangen wane da wane da wane su ne za su iya zuwa na farko da na biyu kuma wane ko jam'iyya wance ita ce ake tunanin za ta iya zuwa a mataki na hudu. To yanzu ya kake ganin damarwan da ke cikin waɗannan manyan jam'iyyu guda biyu ta fuskar misali PDP yadda suke ciki da shi da wiki. tambar wanda yake faruwa shine wai ke yana sa ran ya zama matan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar PDP har ma an naɗa wani kwamiti na amintattu kuma kwamitin ya fito da sunan shi a matsayin shine wanda suka zaba shi kuma dan takarar shugaban kasa na PDP sai ga cewa wannan wake din bai yi mishi ba saboda yana ganin wani mutum ne wanda ba zai iya juyawa ba shugaba ko kuma dan takara zai so ya aiki ne da wanda zai mishi biyayya wanda ba zai samu matsala da shi ba wani bangaren sun ce a'a ai a tsarin da aka yi gaba ɗaya shi ukowa wanda shi ɗan takarar pdp ya ɗauka wani mutum ne wanda ya ɗauki nauyin zirga-zirga shiga da fita da kuma yakin neman zaɓe da aka wato lokacin da ake neman delegates kenan hmm. an ce shi wani bangare ya ce wai shi ne ya ɗauki nauyin ɗan takarar shugaban ƙasan atiku shi ya sa shi kuma domin biyan shi cewa na gode da abin da kai mini yasa ya ɗauke shi a mataimakin shi to shi hmm. kuma wai ke yana ganin ba a yi mishi daidai ba yana ta barazana na barin jam'iyyar da ana ta mitin su pdp suna nan suna kokarin ganin cewa sun aje shi apc suna nan suna ta zawarcin shi dan ganin cewa ya bar pdp ya dawo gare su dan lissafin shine idan ya bar pdp kamar rashin shi zai karya lago da kuma rage wa pdp karsashi a bangaren da ya fito musamman ma dai a jihar sa har yau yanzu ne daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke tattaunawa da manyan jam'iyyun siyasa don samun fahimta da daidaito na ba ni gishiri in baka anda ko kuma yin maja kwatankwacin irin abin da aka gani a ƙarshen makon nan sa'ilin da aka ga shugaba kuma ɗan takarar jam'iyyar nnpp ya ziyarci bola asiwaju na jam'iyyar apc a ofishinsa da ke can abuja cikin wannan hali al'ummomin jihohin arewa yankin da ke fama da barazanar 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa sun ƙara tsunduma cikin alhini game da rayuwarsu na kullum musamman kuma ga lokaci dama ya zo da za su zaɓe wanda suke so to amma wannan barazanar za su kasance cikin damuwa don za a tauye masu haƙƙinsu kamar dai yadda wasu daga cikinsu suka yi mani bayani mai yanzu ba maganan ma zaɓe yake ba. Magana ake taya mutane za su zauna a gidajensu. Yanzu ka ɗauki misali iri na irin mu muna da yawa wanda mun ƙetare gidajenmu mun ƙetare gonakinmu mun ƙetare sana'o'inmu duka mun basu mun dawo cikin birni saboda tsira da rai da mutunci. To yanzu magana da ake ciki yanzu abubuwan nan ya taso da kawai ma harbe mu cikin birnin. Alhaji Sani ya za a yi magana zaɓe. Mukitin da ba zai za mu kuma kawai yanzu mu ce mun je ranar zaɓe mun je mun jefa kura ba. Wannan ba ta yi wa wallahi dan ta'adda ne suke shigo mana garuruwa yau kusan sati biyu kenan wannan yanzu haka zaman da muke yanzu nan cikin garin ulmun gudano da iyaka da falala da birnin tudu da leshi da su sauran ƙauyukan da ake nan gaba ɗaya babu kowa duk an waƙi an bar musu garuruwa Me yasa? To sauran suna kashe mutane suna kama mutane. Jami'an tsaro dai sun sha alwashin cewa a shirye suke su ci gaba da tabbatar da harkokin tsaro kamar kullum. To tun dai a makon jiya rundunar 'yan sanda ta hedikwatar tarayyar najeriya wato abuja suka kai wani samame inda suka samu kamo miyagun mutane da bata gari galibin su ma ɗauke da makamai a wuraren da suke ɓoyewa a cikin kangaye We just arrested them this midnight. of about 480 of them. We are just starting this operation. You can see them here. As far as crime and criminality is concerned, FCT must be free. kwamandan da ya jagoranci wannan mamaye na farko da suka kai mukaddashin kwamishinan 'yan sanda bennett igwe ya ce da tsakar daren nan ne muka kama su waɗannan 480 yanzu muka fara wannan aiki na samame kuma za mu ci gaba da yinsa don tabbatar da an kawar da dukkan miyagun ɓata gari a ko'ina suke sani shabi malufashi murya amurka daga katsina a najeriya A da sani malumfashi, to yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyina da labaran wasanni. Wasanni a takaice. A ƙarshe dai kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta yanke shawarar sayar da shahararren ɗan wasan ta Cristiano Ronaldo kwana ɗaya bayan mummunan kashin da ta sha hannun Bournemouth da ci hudu da nema a mako na biyu na gasar Premier a ranar Asabar. tun a watan jiya ne ronaldo ya bayyana wa kungiyar bukatar sa na sauya wurin taka leda musamman domin fafata gasar zakarun turai a yayin da united din ba ta da gurbin gasar a wannan kakar wasanni duk da yake a can farko wasu manyan kungiyoyi kamar chelsea sun nuna sha'awa ga dan wasan amma kuma sabon kocin kungiyar erik ten hag ya dage kan cewa ronaldo ba na sayarwa ba ne domin kuwa yana cikin sabon tsarin da ya zo da shi na farfado da kungiyar to sai dai kuma duk da yake an fi danganta ronaldo da komawa chelsea din wasu rahotanni sun bayyana cewa united ba ta bukatar dan wasan ya koma wata kungiya da suke adawa da ita dalili kenan da ya sa a yanzu ma ta yanke shawarar sayar da shi kadai ga kungiyar atletico madrid ta kasar spain an kuma ruwaito cewa ita kanta atletico din tana bukace da ronaldo domin cike gibin da shahararren dan wasanta luis suarez ya bari a ingila din kuma dubun dubatar magoya bayan kungiyar chelsea ne suka rattaba hannu a kan wata takardar koke da ke neman hukumar shirya gasar firimiya ta haramta wa alkalin wasa anthony taylor alkalancin kowace wasa da kungiyar za ta buga nan gaba magoya bayan chelsea din na bayyana bacin rai ne kan abin da suka kira rashin adalcin da alkalin wasan ya yi a lokacin wasan da kungiyar ta yi kunnen doki da ci biyu da biyu da tottenham a gasar premier a jiya lahadi da dama daga cikinsu sun ce sun dade suna bibiyar alkalancin wasan chelsea da taylor ya yi inda kuma suke ganin kamar yana da wata ɓoyayyar manufa ne kan kungiyar. wasan da ya yi zafin gaske ta yadda a ƙarshe ma aka sami takun saƙa tsakanin masu horar da 'yan wasan ƙungiyoyin biyu wanda ya kai ga ba su jan katin kora da zai haramta musu shigowa fili na tsawon wasanni uku uku to sai dai a ra'ayin mai sharhi kan lamuran wasanni umar faruk bakoyom wannan ba abin mamaki ba ne inda aka sun yi gwaran kai ma'ana sun haɗa kai kowa yana gaya ma kowa bakaken maganganu wanda daga baya aka ba su jan kati ma'ana katin kora ba abin mamaki ko cawon suna karo da juna akan hazaka da kokari wanda duka club club din da ke kasar ingila da wasu kasashe da wahala samu irin wayannan zaratan kwacawa saboda ainihin kowane dan kallon kwallo a duniya yana son ya samu mai horas dan wasa irin Thomas Tuchel ko kuma Conti shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF Ahmadu Phoenix ya bayyana cewa bai da sha'awar sake tsayawa takarar shugabancin hukumar karo na uku idan wa'adin mulkin sa na biyu ya kai karshe Pinnick wanda tsohon shugaban hukumar kwallon kafar jihar Delta ne ya dare kan kujerar shugabancin NFF ɗin ne sa'ad da aka zaɓe shi a shekara ta 2014 kana kuma aka sake zaɓen sa a wa'adin mulki na biyu a shekara ta 2018 wadda za ta karkare a wannan shekara ta 2022. a can baya an sami raɗe-raɗin cewa phoenix wanda yana daga cikin 'yan kwamitin zartarwa na hukumar kwallon duniya ta fifa yana da sha'awar sake tsayawa takara karo na uku murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada Masu sauraro yanzu sai labarai a takaici. shugaban zaben kenya ya ayyana mataimakin shugaban kasar william ruto a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa wanda aka yi kusan kankankan amma wasu jami'an zaɓe hudu sun yi watsi da sakamakon lamarin da ya haifar da shakku da rudani kan sakamakon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kenya ya faɗa yau litinin cewa ruto ne ya lashe zaben zagayen farko da kashi 50.49 na ƙuri'un da aka kada kimanin kashi 1.5 na gaban tsohon firaminista raila odinga sojojin kasar ukraine sun bada da lugudan wuta da sojojin rasha suka yi a yau litinin a yankin gabashin donbass da kuma yankunan kudancin ukraine ciki har da garuruwan da ke kusa da kherson da mykolaiv rahoton da babban hafsan sojin ukraine ya fitar ya kuma ambato hare-haren tankokin yaƙi da jiragen sama a garuruwan da ke gabashi da kuma kudancin zaporozhia ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar makamashin nukiliya ta zaporozhia inda bangarorin biyu ke ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar rasha ta kwace wurin ne a watan maris jim kaɗan bayan ta mamaye ukraine rundunar sojin china ta ce ta ƙara yin atisaye a kusa da taiwan a yau litinin yayin da wata tawagar 'yan majalisar dokokin amurka ta ziyarci tsibirin da china ke ikirarin nata ne ta gana da shugaba tsai ingwen lamarin da china ta ce wani cin zarafi ne ga ɗiyaucinta 'yan majalisar dokokin amurka ɗin biyar ƙarƙashin jagorancin sanata ed mckay sun isa birnin taipei a wata ziyarar bazata da yammacin jiya lahadi wadda ita ce babbar kungiya ta biyu da ta kai ziyara bayan shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi a farkon watan agusta masu sauraro a madadin hanifa karbi isa da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da mu na yau ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alkhairi ko kwanan lafiya ma'asala